Ku daina min kallon uwa ko kuma wata babbar mace, ni yarinya ce ƙarama, ji Hadiza Gabon zuwa ga mafiyarta Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu barkanku da sake saduwa da mu a cikin wannan tasha mai albarka ta kahuhu Arewa TV. Idan kuka fara ziyarta wannan tasha ku danna subscribe da ƙararrawar sanarwa ta inda idan mun ɗora sabon bidiyo za ku dinga samun sa kai tsaye. Shahararriyar 'yar wasan Hausa na wacce aka fi sani da Hadiza Aliyu Gabon wacce ta yi fice a masana'antar Kano kuma a attajira, wacce ta ebi shekaru da dama wanda mutane da dama a cikin wani shiri da take yi na Gabon Room suna ci gaba da tofa albarkacin bakinsu gami da cewa ya kamata jarumar ta yi aure. Idan ba kuma ta ba an hira da Adam Zango, Sani Danja da kuma Malika, wanda duk suka tuhume ta akan yin aure. a karan farko hadiza gabon ɗin ta fito ta kare kanta inda take cewa fitacciyar jarumar ta ce mutane su daina mata kallon wata uwa ko kuma babbar mace saboda ita a halin yanzu shekarunsa ta ba su haura ashirin da takwas ba kuma ita cikakkiyar budurwa ce ɗan ya shakaf ba ta taɓa sanin ɗa namiji ba wannan dai mun yi karo da wannan labari ne a jaridar rariya wanda ta rawaito cewa hadiza gabon ɗin ta yi wannan kalami ne a inda ta fito a wani hoto nata inda take bayyana wannan dalili nata na cewa a daina mata kallon ita uwa ce ko kuma tsohuwa ce ita har gobe ita budurwa ce domin ta daɗe a masana'antar kano inda mutane suke korafin cewa ya kamata ta yi aure hadiza gabon ɗin ta buɗe rum ne inda take tattaunawa da mutane inda mutane da dama duk wanda ya zo wani ya ce yana son ta da aure wani kuma ya ce ya kamata ta yi aure musamman adam a zango da sani danja inda ta ce ita ya kamata a ce sani danjan ma ya aure ta da kansa hadiza gabon dai a da ana mata suka a social media inda take gaggaya mutane magana akan cewar yara ƙanana suna ce mata ya kamata ta yi aure wanda abu ya daɗe yana trending a shafin social media hadiza abdullahi gabon wanda ta yi manyan fina-finai da zo dai daga kasar gabon wanda ta ce ita asalinta 'yar kasar najeriya ce ta ce mahaifiyarta daga kasar yola take jihar yola kenan wato adamawa fitacciyar bafulatana ce 'yar kasar najeriya sannan babanta dan gabon ne wanda rarara ma ya taɓa tambayar ta cewa wai a ina hadiza gabon take zaɓe inda ta ce a najeriya inda yake tuhumarta da cewa ita bai yarda cewa 'yar Najeriya ba ce 'yar Gabon ce. Inda ta kada baki take cewa babu yadda za a yi garin mahaifiyarta a ce ba garinta ba ne, ita dai ta biyo mahaifiyarta. Hadiza Aliyu Abdullahi Gabon fitacciyar jaruma kuma hamshakiyar attajira a masana'antar Kanut a yanzu haka son kowa kin wanda ya rasa duk mai buƙatar ta ta ce a shirye take ta yi aure. Hadiza Gabon dai tana taimako a wannan masana'anta ta Kannywood inda ta fi maza da dama taimakawa 'yan masana'antar Kannywood. Hadiza Gabon muna mata fatan alkhairi kuma muna mata fatan Allah ka mata miji nagari Mun gode.